أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الشارهين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ina mika mana mika godiya ga Allah subhanahu wataala tare da yin salati ga manzon Allah sallallahu yau muna lahadi bakwai ga watan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na shekara arba'in. sannan muna sha biyu ga watan me ya 2019 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul bakara mun tsaya kan aya ta biyu da nawa da tarahu za mu tashi aya ta ɗari biyu da goma da fata abubuwan da za mu faɗi da wanda za mu saurara Allah ya sa su amfani mu duniya da lahira bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب بعد الله سبحانه وتعالى يجا هنكل في imani شوى كدس بي bi sawun shedan qutwatu kada su bari shedan ya zamanto zagi a gare su dan me suratul nur ta faɗi da yini ya ce ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatish shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar kada ku bi sawun shedan domin shi shedan umarni yake da alfasha da kuma duk abin da Allah ya yi an gane karatu idan ka bi shaidan ba inda zai kai ka face wajen alfasha abin da ce alfasha duk abin da ya munana a zunubi to Allah ya ce kada bi sawun shaidan sannan kuma ya ce a shiga musulunci ga baki daya kada a karkace domin idan aka karkace lalle Allah fa azizun ne kuma hakimun ne mai ƙarfi ne ya san yadda zai da kai ko mai hikima ne to baya wannan sai yake mana bayani yanzu akan wa'ansu wanda su sun ƙi jin kiran Allah subhanahu wataala sun ƙi yin imani sun ƙi ainihin faɗa da shi ɗan shi ne ya ce hal yanzuruna ai ba wani abu suke jira ba illa an ya'tiyahum fashi Allah ya zo musu fi zulalin min al-ghamam a cikin giragizai a cikin inuwar giragizai wal mala'ika da kuma mala'iku wa qudiya al-amru kuma azattar da lamarin da Allah ya kaddara wa ila Allah turja'u umur ga Allah lamura ake komar da su mana wani ba su imani ba wanda ba su bi Allah sallallahu alaihi wasallam ba hal yanzuruna ai ba abin da suke jira illa face an yi atihum Allah Allah ya zo musu yaushe Allah zai zo now وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ ranar kiyama ne ma'ana in ba su imani ba to su zaman su alkiyama na nan kusa abin da ke nufi kenan Allah zai zo musu ya zai zo ya zai zo wannan shi kadai fa wannan imani ne yake wajibi akan su biye cewa Allah zai zo an gane hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi dhulalin min al-ghamam zai zo a cikin inuwar gizai wal mala'ika mala'iku za su zo su ba Allah zai zo mala'iku tun daga na sama ta daya har zuwa sama da bakwai ta bakwai har wanda suke a bayan kasa ga baki daya su zo su gewaye mutane mala'iku su sa mutane tsakiya Allah kuma ya zo kaga idan mutum na da hankali fargishin alkiyama kadai ya isa sa mutum bi Allah domin ba za a alkiyama ba san ka kuwa ta shi. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء يوم ترونها تزال كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس السكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد سورة الحج يا قوم تلبسوا الله مالكم girgizar iyama ba iyama ba da kanta girgizanta zalzalatis sa'a girgizan da za a yi kafar kiyamar idza zurzilatil ardu zilzalaha to shay'ul azim wani abu ne babban lamari dan me yawma tarawnaha tazal kullu mur'atin amma arda'at kowace mace wadda ke shayar da danta za ta jifa da tun da ake duniya ba ta bala'in da zai sami sha da danta ta jefa da danta ba sa riyawa an ka sun wata dau kullu za ta hamlin hamla din mai ciki ya isa haihuwa bai isa haihuwa ba za ka bular da shi wata rannasa sukara kaga mutane kaman sun sha giya sun yi maye amma bi sukara ba maye suke ba ya kai. walakin na azabullahi shadid abagen tsananin azabar Allah sai zai Allah karin da kare ka kaga sarki shi kenan ke akwai algalgiyama sa'annan ka duba a antum ashaddu khalqan am as-sama' bana'a rafa'a samka shin ku kuka tsananin halitta ne ko ko sammai wanda ya daga ainin ginin su da rufin su sanan wal arda wa da zalika da ha kasa gasar a shifide amma duk da haka dan bala alkiyama yawma tubaddalu al ardu ghayra al ardi was samawat wa barazu lillahi al wahid al qahhar lisrat ibrahim randa za a canza kasai ba waɗannan kasar ba wannan an ga bata tun sabon Allah manzo Allah ya ce za a tada mutane ne akan al-ardu bayda farar kasa ce malam sammai su masu kashe aiki idza sama'un fatarat wa idza al-kawakib intasarat sammai su su bam su fashe su dare taurari su watsi idza shamsu kuwirat rana a shafi haskanta ba haskanta kuma ta tashi uku Sa'anna a wannan ranar don tashi hankali wa izal biharu sujjirat tekuna za su kama da wuta idan ana wuta a duniya ruwa ake nema a kashe ranar iyawa ruwan ne zai kama da wuta gobara daga teku magani ki Allah to duk wannan tashi hankalin shine Allah ce shine wannan kuke jira su imani da Allah sun imani da Allah sallallahu alaihi wasallam za su gani kuwa wa udiya al-amr a lokacin za ku ta mura gaba baki domin alƙiyama na tashi ba maganan fasawa ba za a fasawa. ba an mace na karatu ta ba magana fasa hannu azifatul azifa laysa laha min dunillahi kashifa ba wanda zai yayi ta to Allah ya ce ila lahi tarji'ul umur ila lahi tarji'ul umur kirar imam Hamza da imam al-Kusai na'am ga Allah ne lamura su komawa sauran ƙura kuma layi turjan umur ga Allah ne ake me da lamura, kowanne yana da gurin bayan ƙura da sauran gidan guda yi idan layi turjan umur ne a ga lamurra su koma ga Allah da kansu kenan ku. ala layi tafirin umur a surtu shura ga Allah lamura suke komawa idan kuma ila Allah turja'ul umur ne ga Allah ke mai lamura thumma ruddu ila Allah mawlahu al-haq ala lahu al-hukm huwa aqwal hasibin inji al-ami an ba sanan karatu Allah ka samu dace sai Allah ya ce sal bani isra'il ka tambi bani isra'il kam atainahum min ayatin bayyina. da yawa yawa muka ba su ayoyi bayyanannu wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atu duk wanda ya canza ni'imar Allah bayan da ni'imar ta zo masa fa inna Allah lalle Allah shadidul iqab mai tsananin uba ne Allah kare da kare su sal tambayi daga aswalu ne ko aswal tambaya a larabci kan ce sal kakan ce was'al ko ma is'al Ina ka ce sal kaga babu ainihin alful wasu din gina Ina ka ce is'al akwai alful ne? alwasu kuma duk ma'anar da ce kuma duk qur'ani ya zo da su sal bani isra'ila babu alful wasl salhum ayyuhum bidhalika za'im babu alful wasl idan mun yi alful wasl shay suratu yusuf na cewa واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون سعنن عارفنا شوى واسأل القرية التي كانت حاضرة البحر kaga an sami ne alkul wasl wasu malaman mu suka ce akai amfani da mara alif din ne idan ta zo a matsayin mubtada an gani? amma idan ta zo ma'adufa za ki sa mata alif was'al kaga ma'dufa shi ai wala tatamannaw ma faddala ba bi ba'dukum takaya walin nisa'i nasibun bishmi allah min fadli wasallallaha min fadli amma duba shi Allah ya samu dace Allah ya sal bani Isra'ila ka tambayi bani Isra'ila ya Rasulullah su ai bani Isra'ila na'am mutanen Musa su ne bari isra'il kuna nan annabi ya zama banu isra'il su ne ainihin wanda suka fito daga zuriya annabi yaqub kullu ta'ami kana hillan illa ma harama isra'ilu isra'ilu ala nafsihi min qabl an tunzala at-taura qul fatu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin in ja al-imran bal annabawan Allah ya tabiya sun bani isra'il an fahimci wannan to sai Allah ce manzo Allah ya bi bani Isra'ila ba ana cewa je same su bane ba hmm wannan kalubale ne ga su bani Isra'ila ne kam atainahum min ayatin bayyina ai da yawa yawa muka ba su ayoyi bayyanannu annabi Musa alayhi salatu wassalam sun ga mujizoyi a hannunsa a taura annabi Musa a cikin Allah naka saukar da su Allah ka jeho suna gani kuma a taura ba aya ce ba suka je suna suna jin kishin ruwa Allah ce idrin bi asakal fanbirini fanfajarat da ikhraj ashrata aina al alima kullu nasin mashirabahu Allah ce ɗauki sanda ya bugi dutse da ya bugi dutse sai idanun ruwa su bayyana ko sai daga dibar ruwa ba aya ba ce ba suna tafiya suka zo bakin teku gaba ruwa baya fir'auna suka ce inna la fir'auna fa zai cin mana ce kalla inna man rabbi Allah na tare da ni zai shirye da ni Allah ya ce ya bugi tekun da ba duk da bugu ba? to ya bugi tekun da ainihin sandarsa ya bugi teku sai ga me sai ga hanyoyi kalfautul azim kai ka ce duwatsu ne ba aya ba ce ba aya ce suka ce lan nasbira ala ta'amin wahidin fadu lana rabbaka Suka ce ba mu iya haƙuri akan abinci kala daya me ja wannan dan ana so kan musu da manna da salwa daga sama ai duk sun salwa yanzu ai Musa ka taba jin salwa ka taba shi ba Allah zai dai da na taba ya taba shi yayi mutalafa subhanallah mala abdullahi a a mala mallai to haji Allah Ah, dole shi hawa malamin jami'a dole shi kalwa wani an fi gizin kaya dakta su hutu a jami'a ba dole shi kalwa ba dan akwai daɗi kuma daɗi ka ji ko salwa tsuntsu ne mai daɗin gaske amma kamar isra'ila za a dinga sako tsuntsun daga sama ka sashe ai da kaji malam bashi na sha tsuntsu ga fashe daga ai ba wai karin magana ba an taba yi ne so doka su ci kawai wasan suka ce su gaskiya sun gaje da cin abinci gara da a dai ba su su alkama da su duma an gane da su wake an yasin bayyana waɗannan ayoyi duk sun nuna shi annabi Musa daga Allah yi kuma Allah ne turo shi amma ba su yi imani ba to sai Allah ce to ba su kadai ba wa man yubaddil ni'matallahi duk wanda ya musanya ni'imar Allah min ba'di ma ja'at bayan da ta zo mai ya kibota wa Allah bayan ga ni'imar Allah to fa inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne jama'a quraishawa su ma sun bijira ni'imar Allah ko bijira ni'imar Allah ba sun bijira mata ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف من مين؟ Allah ya ce sulhun halu alƙarya ce tana zaune hankali kwance ta wanke goma ta tsoma biyar sai suka kafa cewa ni'imomin Allah wanne ne ni'imar Allah manzon Allah shine babban ni'ima sai Allah ya lusu sai ya ɗanɗana musu Libasar khawfi wal ju' tsoro da yunwa abubuwa guda biyu tsoro da me Allah Allah mun tuba mu ma nan na wannan kowa da nan na wannan ka waɗannan bala'in guda biyu kai ɗaya ma kaɗai ya shiga bala'i a duniya tsoron kaɗai ma ya shiga bala'i a duniya balle wa haɗa da yunwa Allah ka yayi mana Allahumma la tu'akhidhna bima fa'ala sufaha'una Allah kada ka kama mu da abin da shi sun suka yi ya Allah tunda wasu wawa su zama wannan bala'i dan menene bala'o'i na zuwa ne sakamakon zunubai da ake yi ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا da bala'o'i za su dinga faruwa a cikin ruwa da kan ne kan ƙasa saboda wani ta yake aikatawa domin Allah ya ɗanɗana musu wurin sashen abin da suke aikatawa to duk wanda ni'ima Allah ta zo mai bijiro ni'ima Allah ke san cewa fa Allah shadidu da iqab mai tsananin uquba ne kuma ni'imar Allah ta zo mana kala kala hmm. kasan nan na cikin kasashen da Allah ya yi mata ni'imomi wadda ta dace da wa in ta'udu ni'matallahi la ba. har yau in aka baka littafi ka rubuta neman da Allah wa Najeriya baka iya rubuce su uncountable bunches bunches ni'imomi amma sai muka bijirewa Allah ba shugabannin ba ba mabiyan ba ah, yanzu ba je muke baka labarin limamin da aka ce raba zakka ya dinga ba mutane dubu bakwai dubu shida to yanzu wannan ya mun bari ya ce ya ayyuhan nasu taqullah na akasarin mu kuma muke akasarin mu muke kullum muna hangen shugabanni ne amma mu ma muna da matsala da mu ya musu bin gana junan mu azaba in ka je kasuwa zaka sai manja aka ma mis da ruwa a cikin manjan gwamnati zai ma manjan ba ta ka dan ka bane ba na shi ne in ka je sai magani aka sai da ma fake one minista ya sai da ma talaka ne dan wanka kama kuntum yuwalla alaikum yadda kuke aka za a samu ku shugabanni inda muna tausayin juna ya mu muna da gaskiya ya mu ba za a dora waɗannan ya juju ma juju ba za a dora mana suru ya juju ma juju su yi ta wandaƙa da dukiyoyinmu ko ba ka da mani ba sun san wahala ne su sai da su ji a rediyo ko sun zo kamfen yau jama'a mun san kuna wahala ku je cigaba da haƙuri wahala ce zuwa ta kashe ba shi ke amma a inda mutum zai zo sahur ba abin da zai ci sai dai sharon lifton a wannan ƙasa da ke da ni'ima la da dola tusa aka ce to za ka zaka baki baki ce bai sani mutum ila zai samu ila zai samu mutum na kuke haka a yi da mutum zai je asibiti maganin naira ɗari biyar ta gagare shi sai ɗari biyar aka rubuta maganin amma bai da ko ɗari biyu aljinsa ya zai yi dole koma can wani wajen masu gargajiya ko ce hana mai da sabara da hannu a hujjonar su ya zai bai da shi bai da wanda zai bashi kana ji kana gani abin da ƙarfi ya fi ƙarfin ga don menene bijirewa imar Allah ne da mun za ka yadda Allah ce a tsaya shugabanni suka adalci talaka yi gaskiya masu kuɗi aka tausaya na ma sana'a ta wahala na yanzu ka je Saudiya a wannan halin da ke ciki ko ko Sudan ko ba ina ka je ko ba ka da kosisi tun farkon Ramadan har ƙarshe ka ci sahur ka da baki da wanda kake so ba ba da ka samu ba wanda kake so Sudan duk gari fito ake kan titi ana tsaye da masu motoci da Allah ka ba ku gudu ake anan masu motoci masu wucewa da yana riga shi bila sai abin da ka zaba ka ci san kai kuɗi ne yobban na kuka rawun duniya ya kanmu to mu fa sai da duk wanda Allah ya ba cikin mu sai ya shige cikin daki da shi da matan shi sabar jagumin su na'am talaka da maƙota ko oho to kana barje gumanka to ga ƴan daji nan zuwa eh. zo su ta gumin na barje eh, gumin da kake yi da kai da na naka dusu ƙona Allah kare mu kare su manna Allah ta inna ma turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum Allah fa na azurta ku ne yana taimakon ku ne fa saboda taimaka ma saroni in ba ku taimaka ma saroni Allah sai ya buku da wayan ku masu kun ciwa sun na rabu zakka sai ga gaya to makahi da kutare a ba su naira ɗari ɗari sama ki gaman ja ya ganda aka yi layi ake ba mutane ɗari ɗari hamsin guda biyu wai zakka ce jama'a naira ɗari naira hamsin guda biyu kuma an cika har turere ne ya ah, to ba dole turere ne ba to tun da ba yadda za a yi yanzu wannan wata zakka ce ta na Allah ce da shi a fita wanda Allah ce a fita ce wannan naira ɗari kullum ne to wai nawa zai hama shi ya zo nawa zai hama shi ya koma Thank you. masu kuɗin mu guji tsoron Allah ba hana ba da rago fata mu ba za mu daina faɗi ba Allah ya sa arewa ka taɓa gani na ɓoye gidanka na zuwa zaka ba kuma da Allah har mutu zan zuwa ballo ce to ana hana shi ne yasa ke wazi kaina ƙarya kake ku ji tsoron Allah ku bi da Allah ya fidda talaka su sheda kaba mutum naira ɗari ko ɗari biyu za gobe kuma sai koma min Allah ya to mai badini wata lahu min ba'di ma ja'atu fa inna Allah shadidul iqab زين للذين كفروا زين للذين كفروا الحياة الدنيا min من الذين amanu. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب الله سبحانه وتعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا an kawata wa يور الدنيا duniya من الذين آمنوا suna wa masu imani izgilanci wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyamah masu tsoron Allah suke sama da kafare ranar kiyama dan me wallahu yarzuqu ya yasha'u bighairi hisab Allah na azurta wanda ya so ba tare da lissafi ba ita zuwa mabni ala ma lam yusammi fa'ilahu an kawata an kawata wa kafare wa kawata musu no <laughs> in ka ce Allah ne yi dai in ka ce shaɗar ne yi dai dan me in ka ce Allah ne yi dai inna ja'alna ma'al al-ardi linabluwahum ce mu muka sanya abin da ke bayan ƙasa da zaman to kawa ne da ado dan mu jarraba su in ce shedan ne fa zayyana lahu shaytanu amanu fa saddama lis-sabil shedan ya kawata su ayyukansu yace an kawata wa kafare hayatu duniya rayuwar duniya hmm. to jama'a ga tambaya kafare kada ke son duniya to me yasa aka ce zuyina lil ladina kafaru hayatu duniya kaga ne ka kun ba ali marana ya ce zuyina lin nasi hubbu shahawati ba minan nisa'i wal banina zuwa karshe linnasi ali imran a bakara lillazina kafaru to ya aka yi yadda aka shine ta ali imran kowa ne Allah ya sanya mai yana son ubu shawati minan nisa'i yana son me wani muji mu za ka ta shi ko wannan kai Ina ma ka ji mutum ya ce yau mashan mana a ina a uzu billah inda ila masu ne munafiki ne malam musa ko gane ne munafici ne ba ka jin wanda suke su ba su yin aure domin tsoron Allah baka ji wasu na ta mukushe mata mutane ko ba ku ji a rediyo ake biya muku matan kunya ai ƙarya ne Allah ya ce ya halicci abu gariza ce ba gariza nature nature is beyond your control kuma turin yin bincike bincike ya kasa gara zai ce Na natural to halitta ce ta Allah in dai lafiyar kallau kana son mace in lafiyar talau tana son wa shike waje an na ba zafi ne ba zai fitina a tasbir in ji ne. ka kwana da daɗi ya gani gani to kage ashe kowa na son mata yana son gida yana son waye yana son waye amma nan sai ka ce zuyina lil ladina kafaru hayatud dunya an kawata wa kafare rayuwar duniya me yasa su kada aka ambata anan domin su son duniyar su ta wuce misali an gane tun shi mumini son duniyar sa na da control yana son mata na banza zaki su ko na halal yana son kuɗi na haram ko na halal ga shi na control amma su kafirai yake halal ne yake haram in su ba amana nan ta biyo an gane karatu shi yasa kaje suratul rum take ce musu ya'lamuna zahira min alhayatid dunya wa hum 'anil akhiratihim ghafilun aya ta nauce suratul mabukar aya ta shidda me ne me ya alamu zara min hayati duniya eh kai mai dawa tunani sosai tana jin ta shi gani alkawar haka ne ko ne kawai kabi ne Allah ce sun san duniya farin sani an gane amma daga da lahira sun menene sun gafara to amma shi mumini a lokacin da yake so yake son duniyar yakan auna da lahirarsa in duniyar za ta sa ya rasa lahira sai sake ta don lahira ce tabbas an gane karatu to yasa ka ji nan wurin Allah yake wuce abin da menene da ainin kafare sai ce wa yaskharuna min allazina amanu kuma hamma suna wa masu imani izgilanci cewa su suna da dukiya masu imani ba su da dukiya masu imani kamar suwa kamar su bilal kamar su suhaib kamar su ammar manyan sahabban manzon Allah ne an gane ga imani amma ba dukiya kafare suke masa izgilanci amma an taba samun wani musulmi habab a cikin sahabban manzon Allah kafiri as ibn wa'il ya ranci kuɗi a hannun musulmi khabbab musulunci bai hana ka ranta kafiri kuɗi ba bai hana ka rancen kuɗi a hannun kafiri ba an gani musulmi ya ba kafiri a kuɗi habbab ya ba afin wa'il rancen kuɗi da lokacin biya yi kafiri ya biya habbab ya je same shi ba ni kuɗi na nace yace lan uqdika hatta takfura bi Ba bazan biya ka ba sai ka kafirce wa muhammadu kun ga karatun malija ya fito bidiyo kafiri duk daman da ya samu sami? ya sai amfani da shi kai musulmi ne ne ne? a iska maganar ka abiya bashi me ka magana kafirci a cikin yanzu amma da ke duk daman da ya samu sai amfani da shi ce ba zan biya ka ba sai ka kafa cewa Muhammadu Habbab ibn ya ce of lan akfura bi Muhammadin hatta ta tamuta thumma tub'a to eh haka ne ni ba zan kafa cewa Muhammadu ba haka mutu har a tada ba zan kafa cewa Muhammadu sai kafir ya fashe da dariya inni la maqbusun ba'da la mauti oh ashin ma na mutu za ta da ni yace eh za ta da kai shi to bari a je can can ma yana da kudi a can kaga ya saruna min alladhina amanu a ya ba wannan ba ko yanzu in kana bin sunna sau da kafa Allah ya jarabce ka da talauci wanda ba su kan sunna me suke yi ai da na kuke ma da gidan shi wani ya gani masu ce Allahu akbar ya ustaz assalamu alaikum ya ustaz ya sunna wai shi na ma'azinci ne nuna kada ka damu ƙorani ya ba mu labari innan lazina ajiramu kanu minin lazina amanu ya da haku وإذا مروا بهم وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا وإذا رأوهم قالوا أما فا وما أرسلوا عليهم فعلا ربهم فيوم الذين آمنوا Allah ya ce masu laifi mujirmai marasa addini za su dinga masu imani wulakanci da izgilanci in sun wuce su yi da su an gane karatu kada ka damu duniya ce Allah na ba wanda yake so da wanda ba ya so inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu Allah na ba da duniya ga wanda Allah ke so da wanda ma Allah fefin shi amma wala yu'ti ad-dina illa liman yuhibbu Allah bai ba da addini sai wanda Allah ke so in kallalu ba ce a baka da kosisi a zanen Bank baka da kosisi a UBA baka da kosisi a Jaiz ba kosisi a Kiston a gida ma ko dubu goma babu ta dankalin ka tashi ko ta dankalin ka akwai da imani ko na ka gode wa Allah akwai da alqur'ani ko ka gode wa Allah Allah ya zanta karfin manzo Allah ko ka gode wa Allah duniya ya tallanci mai wuce. ce sha nake duk talauci duk wahala ran da ka mutu sai kuma me ko duk talauci mafi sai ne ka kabarin gaba ko yi sallama Allah karba wani talauci Allah ya ce na taqaw fawqahum yawon ƙiyama, wanda suke da tsoron Allah suke sama da kafirai ranar kiyama ranar alkiyama kafare na can cikin wuta fi darakat innal munafiqina ne fi dakil ashal minan nar mu'mine kusa da cikin illiyin can sama cikin aljanna Allah shi da mu aljanna ka to ba kai da kudi kuma ba kai da addini ya ta maya in yadda ake so ne atina fi dunya hasana ko lafiya akhirati hasana ce ga kudi kuma ga addini to idan duka ba zai samu ba to gara samu addini ba ne. amma wallahi aka samu kuɗi ba addini to sunanka alade hmm. kudi ba addini sunanka alade a lahira kuma jakin wuta kake la kare da kare su yace wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab su dai dauka alfahari da dukiya Allah na azurta wanda ya so ba tare da lissafi ba maza Allah da sahabbai ba an ci wuya ba ko ba ci wuya ba karshe ya ta kare manzo Allah bai bar duniya ba sai da ta kai ga lokaci guda zai ba da kyautar ma guda dubu ya sallallahu alaihi wasallam Allah ya buɗe duniya ne sai da ta kai za a so zakka da dubiya. a tilla kudin a ƙasa can gaban manzon Allah kuma kuma ta ba da ka so zai Bahrain an iso Madina ne da dare kasan kudi ka ya dilla bari ya sako ina ya ta iso da zakka dusan iso masallaci horon nan ya ci kwari da kawai sallah zuba ya cika kwari ga mawala wanda ma bai zuwa shi ma ya zo da a san mai gidan shi ba da wazai ya eh, bayar na bayar masu gidajen gobe ba amma budget din banza ta gadda eh Ministry of Information 2.733 billion eh 1.22 sai a gima shekara ba ga wasu ba in kama ya ah, da dama sai ci figures ne to ai is projecting it's not real it's figure wato ana expecting ne to na ji expectation ne bai zo ba ne ba Na in kuma bai zo ba to ya aka yi da wane da wane suka yi karfin bi da wani da wani kuma su suka haka sun kutu. ruwa suka sha abada Allah wai why are you trying to play with our intelligence sha kuke nan zuwa sadan kalmin ne masallaci cike koyi da asuba manzo na sallah da sallah ya juya kai masallaci cike ya ya murmushi kasan san karatun ya ce ah, a zuwa salamu alaikum kun ji labarin zakka da jina kun ce eh, ya rasu da lallai wani labarin su ba mana baka bane ba aiki inda kan jawa ah, ni bismillah da zo Allah suka ce manzo Allah ya ce nan za ba kamar ba ke Abbas baffansa sai zai shiga rasulullah ka san dai ko da aka fursunoni dai a badar dai da aka sa mana kuɗi ni linki biyu aka ce in biya kuma kaza kaza ma an ce biya na wajen mutum biyar ma da haka ma yau kenan ni ma ga. Allah shi ba matsala bibi ya tafi yanzu ya da mayafi yallo da kuɗi yallo da kuɗi yallo da ya ɗora bakin sai ka saba sa kuce ya a sai maka kama ma ba wanda zai kama ma kai ka abun ka dora in ba ka ya dora to shikenan shi sai kwaje sai ya rage ya rage ya rage ka kara dorawa sai ka sa doka sai dala sai baku to daidai da zaka iya dauka kaga wallahi yanzu kuma ya shawo da gare sa kai sahabban manzo Allah sai da Allah ya turo musu arziki bayan komai ya tabbata ta kai ga kowa sai da aka mai albashi a Madina sai tambaye ka in hm, izina ka da shi eh izini 60 ne to kana da miliyan 60 a shekara Allah eh ya ai ya ba fiya kana na da kwanta da ne wai da kai ga karatu kai bai zina 30 miliyan 30 a shekara shafa izini goma miliyan goma eh an je bazar da kai eh a ah, ku ne manya biliyan da a shiga kaiwa a ban je bazar da je uhudu eh to kai ma kai kokari miliyan 700 har tun manzon Allah ba shi ta samu akwai Allah ya kuma sha buge da sa amma da farko an ce ya ku ba ya ba an ci wuya a sha zikin na Allah ne arzikin rashin sa kada hana kan yin addini in eh, karki addini da kyau domin yattaqillaha wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wanda ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita ya zuka shi can da bai zamani manzo Allah ya ce Bilal an anfiq bilalan wala taksha min dil arshi ilala Bilal in ka in ka tashi baka wuta da dukiyarka dinga akwai kawai da lissafi kada ka ji tsoron Allah mai al'ashi zai takaita ka ba zai nan ba kaida Allah shine wa ma anfaqtum min shay'in aw wa yuslifuhu wa huwa khairur raziqin duk abin da ka ciyar zai mai ma gurbin sa kuma jarba ka gani kai jarba ka gani gwagwaron ba da haka wallahi gwagwaron da Allah zai dinga turo ma gwagwaron kuma kididigewa ka kana ta wai kai ga dan finance yoge doke a wata gwangwanin mai nawa za sha an gani ce bakwai ce dubuki yanzu najeriya da saurin shi ba sa 5 aha burodi ne za mu a wata za a ci sha biyu a ah, ya yayawa ya kai ga ina bakwai za a samu muna cikin next level bakwai za a samu Allah so ye so ya ni lufe ba a zai zai ba bakwai shiga lamacin guda la kai ina ina rabi za sa zai da kake kindige yadda na kallon ce to malaku shi ma ku kindige ku kindige ni zai gama duwayen naka a wuce level level din a je open level ma dukkan cin wahala amma idan kai an fiq un fiq ciyar zan ciyar da kai zaka sha mamaki dai zaka bada Allah barka goma Allah karba wa nasiri kanan nasu كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأن أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله يقول كان الناس أمة واحدة mutane sun شيء الأمة غدائيني فبعث الله النبيين Allah sai ta do annabawa mubashirina masu bishara wa mundirina masu gargadi wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi ya saukar da littattafai tare da su saboda tabbatar da gaskiya li yahkuma bainan nasi domin littafin ya hukunci tsakanin mutane fi maktalahu fi dangane da abin da suke sabani a cikin sa wa maktalafa fihi ba wa an suke sabani cikin littafi ba illa alladhina utuhu sai wanda aka ba su littafin min ba'di ma ja'atuhumul bayyina kuma sun yi sabanin ne bayan da hujjoji bayyanannu suka zo musu bagayen bainahum saboda zalunci tsakaninsu fa hadallahu alladhina amanu Allah sai shi yadda masu imani limaftalafu fihi min alhaq ya shiryar da su zuwa ga abin da suke sabani a ciki na gaskiya bi iznihi da sa wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim Allah shi ke shiryar da wanda ya so zuwa ga tafaki madaidaici Allah ka shirya da mushi na addini wannan shine fasar aya sura tafsirin ina ganin sai dai mai haƙuri zuwa gobe ko eh kada mu yi rabi mu gobe rabi zai fi dacewa ku a dauki tafsirin daga farko a ƙarshe insha Allah ta'ala dan akwai bayani mai tsawo a cikin wannan aya din ah, da fatan Allah subhanahu wataala ya samu ah, kafin mu je ga tambayoyi muna son miƙa godiya ta musamman ga ɗaliban majalisi ɗan musaƙan huntuwa yadda suka saba tallafa a kowane lokaci basu gajiya ba Allah musu sakayya da alkhairi Allah ya kare su da ainihin ma'aikatar su Allah ya kara musu ɗaukaka Allah ya kara mana ɗaukaka ga baki ɗaya na tambayin zai